Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Addarasu sani wa salasuna <clears throat> darasi na 32 maradun nabi sallallahu alaihi wa sallama rashin lafiyar, manzo Allah tsira da mu cha Allah sabbata gare shi kafin ya wafati wa akhir da ƙarshen kuɗubarsa hudubar da manzo Allah ya ta ƙarshe kafin ya yi wafati maradun nabi rashin lafiyar manzo Allah bada maradun nabi sallallahu alaihi wasallama fi awakir safarin min sanatil hadiyata asharata min hijirati. rashin lafiyar annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya fara ne daga ƙarshen watan safar a cikin shekara ta goma sha ɗaya daga hijira walan shadda bihi maradu yayin da rashin lafiyar manzan Allah ya tsananta istazana azwajahu sai ya nemi izinin matansa an yi marrada fi baiti aishata da su bar shi ya jinya a ɗakin nana aisha fazina lahu sai suka yarda da jinyan a ɗakin nana aisha walamma ta'addara alaihi kuruju yayin da fita ta gagari manza Allah zuwa sallah zuwa taron musulmai ila salati zuwa sallah yayin da fita zuwa sallah ya gagare shi ƙala sai manza Allah ya ce ba Babakri, ku umarci sayidina abubakar sallu bin nasi da yi mutane sallah wannan akwai hadisin a cikin hadisin yake cewa a umarci sayyidina bakar ya sallah sai sayyidina na aisha ta ce ka san mahaifina mutum ne mai rauni ba zai iya wa mutane sallah ba matukar kana raye sannan maza Allah ya gara cewa umarci sayyidina abubakar ya sallah sai ta ƙara maimaita haka sai maza Allah ya ce umarci bilal ya kira sallah sayyidina abubakar ya ja sallah sai ta je wurin nana hafsa ta ce mata gashe gashe ga abin da ya faru sai na hafsa take ce mata ai maza Allah ya fi mu sanin abin da shi ne gaba na haka ki haƙuri kawai ki bar mahaifinki ya ja sallar fali salli bin nasi sai sai dina abubakar yawa mutane sallah akira kudu batulin rasuli ƙarshen bar da maza Allah wa mutane kafin yawa fati lamma sami atil ansaru yayin da mutanen madina suka ga suka ji bishtidari marbihi tsanantar rashin lafiyar manzo Allah rashin lafiyar manzo Allah yayi tsanani ijtama'u bil masjidi sai suka tara masallaci suna jimami aliman nabi sallallahu alaihi wa sallama sai maza Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya san sun zo masallaci sun taru suna jimami bijtima'ihim da taruwar da suka yi wa shafaqatihim da tausayawa da suke yi da karyewar zuciya da ta same su na manzansu wanda suka fi su, gashi bai da lafiya fakaraja alaihim sai Maza Allah ya fito wurin wannan wanda suka tara masallacin masu ban ra'asi kansa an ɗaure shi saboda tsananin ciwon kai ya kuɗɗubin rijilaihi maza Allah yana takawa da ƙafafuwansa ba ɗauko shi akai ba muttaki ala aliyin ya dafa sayidina ali wal fadlu da sayidina fadl mana sayidina ali da sayidina fadl shi ne suka masa kariya gefe da gefe saboda rashin karfi na rashin lafiya wal abbasu amamahum shi kuma sayidina abbas yana gabansu yana jagorantarsu zuwa tawwa zuwa musallacin hatta jalasa fi asfali mirqatil bari. har manzo Allah ya zauna a ƙasan mumbari ba a saman mumbari ba saboda halin rashin lafiya sun makarabatin nasi sannan yi wa mutane hudu ba kudu ba mai jijjigawa wannan ta'akid ne min ha a cikin a cikin kudubar yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane balagani annakum takhafuna min mauti nabiyukum cewa labarin tsoron da kuke ji na mutuwar manzanku ya zo mani kuna tsoron ni manzanku zan rasu hal kulli da nabiyun qabli sai maza Allah yake tambaye su shin kun taba ji an dawo da wani annabi kafin ni a ce muku ga wani annabi har yau bai rasu ba fiman ba asallahu a cikin annabawan da Allah ya aiko gaba ɗayansu fa da fikon, bari a ce ni za a dawamar da ni a cikinku. ala ku sani inni lahibun bi rabbi cewa ni zan tafi zuwa ga ubangiji na wa lahiku na bi cewa kuma za ku zo ku same ni a inda na je fa usikum bil na al na khairan cewa ni ina muku wasiya da wanda suka yi hijira ta farko a wurin alkhairi wa usul khalifata ba'dahu sannan ina muku wasiya da kuwa kalifofin da za su kasance bayana biyayya bil ansari da mutanen madina wa an yabbala min muhsinihim da ku karba daga abin da yake na kyautatawa daga gare su wa ya tajawaza an sayi an musiihim sannan ku sannan ku karba daga abin da yake na kurakuransu wannan mazala ya jera wannan ne a cikin sahabbai akwai fifiko akwai mutanen wanda suka hijira su ne na farko a babin daraja a sahabbai shi sa ya ce wa usikum bil muhajirin awwalina daga su sai wanda za su zama khalifofi ko da wanda za su zama khalifofin na 'yan madina ne to su ne na biyu sannan sai mutanen madina wannan shine jerin rank na darajoji na sahabbai Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa mun gode